بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi tara ga watan rajab ko hijira 1442 daga birnin makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da 21 ga watan biyu a shekara ta 2021 miladiya darasinmu na ƙarshe in ba manta ba mun cike da ƙarshen suratul humaza ko da aka yi za mu tashi farkon suratul fili suratul fil ita ce sura ta ɗari da biyar idan aka ɗauko lissafi na surorin alkur'ani mai girma daga sama malai ce suratul fil makkiyatun suratul fil an saukar da ita annabi yana maka kafin ya hijira ya koma madina ya kamsu ayatin ta guda biyar ne tubayyinu اعتناءه da بحفظ الحرم shari abinda da take bayyanarwa shine irin kulawar da Allah subhanahu wa ta'ala yake bawa harami na makka kulawa ta musamman wa ihlakahu man aradahu bisu da kuma yadda Allah yake halakar da dukkan wanda ya nufi wannan gari ne alfarma da mummunan nufi fa qatalahum sharra qatli yadda Allah yake kashe masu irin wannan mummunan ta'ada da mummunan niyya kisa mummunan kisa ba wai kisa ma na sama sama ba fatan mu Allah ya ba mu ikon karanta ta daidai ya ba mu ikon bayanin ta daidai ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kunta ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الكيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول باين بسم الله وبنجي مدعو في كيتي ألم ترى للي بكجاء كيف فعل ربك إن يد أبنجي يا أيوة bai bi ashabil fili ga makabuta giwa ba idan muka ɗauka cewa maganar kai tsaye da annaba ake wanda wannan shine asali duk wata magana wacce Allah subhanahu ala yake fuskantar da ita zuwa ga mutum daya a cikin ƙur'ani to na farkon wanda yake fara amsa wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan wanda zai biyo bayansa zai biyo bayansa ne bayan shi yayi gaba zai shiga karkashin inuwar sani an gane ko da haka Allah subhanahu wata'ala ya san cewa annabi bai ga wannan abu ba shi yasa malamai suka ce tambaya ce amma da ma'anar korewa abin nufi a madadin ka ce shin ka ga a lallai ba ka ga tunda a lokacin da abin ya faru maza na bai zo duniya ba in ko bai duniya ba ta ya zai ya gani kaga ba zai ya gani ba waɗansu malaman suka ce a'a nan maganar ba wai da annabi kadai ake ba ana yin magana ne da dukkan ɗaiɗaikun mutanen da abin ya faru suna nan shin ku ba ku ga yadda Allah ya kaza ba ya kaza ma'ana musamman Qurayshawa wanda abin ya faru ne a Makka kuma abin ya shafe su ne kai tsaye da haka waɗansu malamai suka ce al-khitabu muwajjahun ila an-nabi wal muradu bihi ghayrahu kamar maganar ana yin ta ne da annabi amma ba shi ake nufi ba walinsa domin shi kan tabbas a lokacin da abin ya faru baya duniya waɗansu malaman suka ce a nan gani ba wai gani na ido ake nufi ba domin ganin iri biyu ne akwai ganin da ido ke yi akwai kuma ganin da zuciya ke yi ganin ido shine ganin yadda abu ya faru a fayyace amma ganin zuci shine sani ko da abin ya riga ya faru in aka baka labari ta hanyar ilimi to kamar an yi a gaban da ka a nan bi ma'anar al alƙalbiya la rubiyar lafariya malamai suka ce abin ke gani na ido ba gani na zuci ba Allah yana tambayar annabi shin ba ka sani ba to ubangiji ya san bai sani ba amma bisa ga salo na koyarwa ko da an san baka san abu ba in ana so a sanar da kai sai a jawo hankalinka lallai an san baka sani ba ko ta hankalinka a sanar da kai an gane ko waɗansu malamai suka ce a cikin ifhami a nan tambayar ta mamaki ce ba ma maganar gani bane na ido ko gani na zuci abin nufi ka yi mamaki da abin da za a gaya maka na wani babban lamari da ya faru tun baka zo duniya ba da ka ta ta'ajjubin ne a nan tambaya ce amma da nufin sanya maka ban mamaki na abin da za a gaya maka a nan gaba shi ne ma da yake istifhamu ta'ajib tambaya ce da ma'anar ka yi mamaki ai a ajib yi mamakin kai fa ana rabbo irin yadda ubangijinka ya aiwatar bi ashabin fili da ma'abuta giwa to suwa ne ne ashabin fili ma'abuta giwa za mu ko suwa ne ita ne kalmar fili abin da ake nufi shine giwa kamar yadda muke faɗa da hausa Wanda suna ne na wata dabba da cikin manyan manyan dabbobin dawa mufarasinsa shi ne da din jam'inta shi ne afiyal ko fiyul ko fiyala in aka ce afiyal giwaye haka fiyul giwaye haka fiyala giwaye to yana daga cikin wata hikima ta ubangiji ya zaɓi waɗansu daga cikin dabbobi ya yi musu surori a ƙur'ani wasu dabbobin za ka ga na gida wasu na dawa giwa dai kowa ya sani dabbar da ce amma bakara dabbar gida ce akwai suratun bakara akwai kuma suratun fili Ba ta nan cikin kwari ubangiji ya zaɓi waɗansu kwari ya musu surori kamar na hali kaga gudan zuwa kenan akwai na hali. kamar namla tururuwa akwai suratul namli suratul tururuwai kaga nahal gudan zuma ƙwaro ne amma mai tashi sama amma namla tururuwa ƙwaro ne amma wanda ba ya tashi sama a ƙasa yake rayuwa ko ba haushi yana da karin magana ce wai din tururuwa ta so lalacewa da yake duk suke ta fara tashi in ka tururuwa a sama to ta lalace asalin ta ita yar kasa ce to haka nan ga an kahu sama da kasa gizo gizo yana iya rayuwa a sama kuma yana iya makalewa a sama za ka kaga kenan kowanne daga cikin dabbobi na gida da dawa da kwari na sama da ƙasa da waɗanda suke baina baina ubangiji ya yi musu sura ya ɗauki wani daga cikinsu ya wakilce su an gane ko wannan yana nuna irin kulawa da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa dukkanin halittarsa ya kula da dabbobin dawa domin ga sura wacce zai magana akan wani nau'i na su ya kula da dabbobin gida ga sura wacce ta yi magana akan wani daga cikin ire-iren su ya kula da tsuntsaye ya kula da kwari da makamantan haka da kisar ashabul fil kisa ce sananniya a tarihi tun gabanin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam wani gagarumin abin mamaki ya faru babban abin da kisar ta kunsa abu guda ne abu na farko ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi Qurayshawa wanda na daga cikin da ma har aka zabo annabin karshen zamani a cikin su sai ke wanda a gaba ma za mu sake jin wata sura makamanciyar wannan wacce take bayani akan irin wannan topic ita ce suratu Quraysh bi ila fi Quraysh fi ila fi wannan kamar shimfiɗa ce ta suratu Quraysh da za ta zo a gaba sannan abu na biyu abin da kisar take kunshe da shi shine nuna kulawar ubangiji wata ala da garin maka Allah wata ala ya ba wa maka kulawa kulawa ta musamman ko dan ba komai dan nan ne Allah ya yi shirin ya saukar da wahayinsa na karshe nan ne ya yi shirin ya tashi annabinsa na karshe da aka yi ba wannan garin kulawa saboda dukkanin wasu garuruwa da ka sani a duniya shi yasa maka ana mata kirari da ummul qur'an kamar yadda qur'ani yake wa kadhalika litunzira ummul qura wa man hawlaha ummul qur'an an ummaka dan ka gargadi dan uwa alƙarya da duk garuruwan da ke kewaye da ita malamai suka ce an ce da maka uwa alƙaryatu saboda duk garin da ba maka ba kauye maka ita ce asalin birni an gane ko waɗansu malaman suka ce a'a a Allah ya tashi baki ƙasar duniya da zai gina ƙasa a makka ya tura ƙasar daga nan aka bara kamar ba kaga idan za ta zubar da yashi ɗan a waje guda take zubarwa ko ƙasa sai kuma daga baya magina su zo su ne su baje to asalin ita ƙasar duniya a tura Allah ya aje ta a makka daga baya kuma ya zo ya baje ta subhanahu wa ta'ala sannan abu na uku الفلتر فلتر من شده شيء شيء لون إذا ألا سبحانه وتعالى يبقى نعمة وإن أبنك ولا ببن باشي أكانك لو جير ولا نعمة ولا بكي جير من جير تزاعي وألا أكان دوما تنعمة دي وباوا شيء تبعي تاشي أكانك تبعي تاشي أكانك وإن الفلتر فلتر ونبي ذو ألم شكرا كما في ذو أتكين سورة قريش وإن دائما أقلي أو جمع ذو أتاد سورة قريش لسورة الهي suna ɗaukar su kamar suna ce kwaya ɗaya duk da cewa an raba tsakanin su da bismillah tabbin ɗaya suke karantarwa to amma dai haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji daga bakinsa ya raba tsakanin suratul fi suratul fi da suratul quraish da bismillah kamar yadda suratul amfani da suratul tauba su kuma ba a raba su da bismillah ba kuma su ma tabbin ɗaya suke karantarwa da haka wata hikima ta Allah wata sura za ka ga tana kama da ƴan uwarta akan abu suke bayani makotan juna amma a raba su da juna wanda tana kama da yan uwanta a kan abu ɗaya suke bayani makotan juna amma kuma a bar su babu babu wani shamanci tsakanin su ba a raba su da juna ba to ibn kathir a gurguje yake gaya mana wannan sako a dunkule yake hadihi min ni'amillahi ta'ala wannan dukka da zamu karanta na daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala allatin allatin talla biha Allah subhanahu wa ta'ala ala quraish wanda Allah yayi wannan ni'ima gagaruma da ita akan quraishawa fi ma sarafa anhum an min afalil fili cikin irin wani dauki da ya kawo musu da tsaro da kariya da ya ba su daga makircin ma'abuta giwa wanda zamu ji ko suwaye su a nan gaba allazina kanu qad azamu ala hadani ka'aba su ashabul fili ma'abuta giwa sun yi nufin su zo ne su rusa ka'aba su karkashe duk mutanen makka wa mahau asariha kuma sun so su zo su shafe makka a tarihi da dukkan wanda yake cikinta min alwujudi daga doron kasa fa abadahum Allah da haka su ma Allah ta ya karar da su ya batar da su a doron kasa wa argama anafahum kuma ya turmuza hancin su akan kasa mana ya kunyata su wa khayyaba sa'ihum ya tabar da dukkan shirin su da makircin su wa adalla amalahum ya banbartar da dukkan ayyukan da suka shirya wa raddahum bi sharri khayba ubangiji ya da su da borin kunya wa kanu qauman nafara kuma su ashabul fili din nan kiristoci ne mutane ne masu bauta bisa ga addinin nasaranci addinin annabi isa wa kana in zaka aqrabu halan mimman kana mimman mimma kana alaihi quraish amma kuma wata hikimar Allah a lokacin da Allah ya lalata ashabul fili ya halakar da su a doron ƙasa babu mutanen da suke bauta masa a kan addinin da ya da shi sai domin a wannan lokacin addinin nasaranci shine garantin addini Don zamanin annabi isa ne musa ya shuɗe muhammadu bai bayyana ba haka kenan a wannan lokacin addinin nasaranci shine garantin addini gangariya wanda za a bauta wa allah da shi bai riga ya yi tsaya ba to amma malamai suka ce abun mamaki mutanen maka ƙurai sha'a a wannan lokacin su kuma ma gudawa ne bautar gumaka su. amma Allah ya yi kishin maguzawa ya halakar da waɗanda suke bauta masa akan addinin daidai saboda wata hikima mai ce hikima shine Allah bai yarda da zalunci ba kar ka rubuta da cewa kana kan addini na daidai ka ce za ka zalunci wani ubangiji bai yarda da zalunci ba duk gaskiyar ka in kai zalunci Allah zai taka ka kuma duk wanda za ka zalunta ko rashin daidai ninsa da rashin bin addininsa na daidai in dai shi ke da gaskiya Allah baya kyale zalunci zai saka masa wannan ka'idar Allah ce da haka inda a ce dan mutum yana son addinin gaskiya yana da lafiya ya cutu wanda ya ga dama to da ashabul fil a lokacin sun kashe quraishawa Allah ya kyale amma Allah subhanahu wataala bai kyale ashabul fil ba tare da cewa addinin su a wannan lokacin shine addinin daidai addinin quraishawa na kokon kuma ka da su da su wannan addini ne na Allah baya son sa malai ibn kathir yake cewa walakin kana hadha min babi al-irhaq wa tawdi'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan hikima ta biyu malamai suka ce Allah ya yi haka ne dan ya nuna wa mutanen duniya garin makka fa akwai wani gagarumin al'amari da zai faru a cikin sa wannan al'amarin Allah ya riga ya shirya aukar da shi da haka ba wanda ya kawo Allah cikin a cikin lamarin sa domin da Allah ya bar mutanen ashabul biyu sun kashe mutanen makka shawa wanda cikin su a lokacin har da mahaifin annabi har da kakanninsa an bada garin to da annabi bai so ba shi ba Allah ya shirya zai taso annabi karshen zamani a wannan garin da aka duk wata bala'ira da za ta doso garin sai Allah ya sani dan ya cimma wannan manufa ta kuma ya cika wannan alkawari nasa da alwashi nasa subhanahu wa ta'ala fa innahu fi zalika al-amr domin a wannan shekara ne kamar yadda ibnu kasir ya faɗa wulida aka haifi annabi ala ashharil ahwal a bisa ga mafi shaharar zantuttukan malaman tarihi duk wanda zai karantar da sira in yanzu maganar haihuwa annabi za ka ji an ce wulida bi makkata amanti an haifi annabi ne a makka kuma a shekarar da ake maka kirari da shekarar jiwa ne ko shekarar biyuwa saboda wannan labari da ya faru na abin da ya faru ya faru kamar yadda za mu da aka yi shekarar biyuwa shekara ce mai tarihi a wajen mutanen makka shekara ce wata sau da dama suka mai da tarihin zuwa gare ta duk abin ya faru sai a ce ai ya faru ne shekarar biyuwa da kaza ko ya faru ne kafin shekarar biyuwa da kaza kamar yanzu ne mun a najeriya ce iyaye sau da dama suka yi lissafi da yakin ba kaka an yi kaza da kashe sardauna ko an yi kaza da yakin gwajiku ko an yi kaza da kaza da kaza yin akan wani sai a yi lissafi da yakin mai tafi ne an yi kaza da tafi ne an yi kaza kafin tafi ne yin a duniya ne kuka da ana lissafi da yakin duniya na ɗaya ko yakin duniya na biyu to sun kuma ala a tarihin makka sai Allah ya ajiye musu hajji ta abin da ya faru da jiwa ya zama shi ne babban abin da yake mai da hankalin su wajen lissafi da kuma rayu musamman uwa uba kuma a wannan shekara ce aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman tarihi sun yi sabani akan bayan abin ya faru da ne aka haifi annabi wasu ce da shekara biyu wasu ce da wata ashirin wasu ce da wata biyu kaga ne koma da wanne ne ya nuna abin kusa yake da faruwar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai bisa ga ijma'in malamai ko mafi rinjayen su sun tafi akan cewa sai da abin ya faru sannan aka haifi annabi akwai wadanda suke cewa sai da aka haifi annabi sannan aka yi amul fili amma magana mafi inganci sai da aka yi amul fili ma'ana sai da abin da ya faru ya faru sannan ne daga baya aka haifi annabi shi yasa malamai sukan ce wannan kamar sharar fage ne na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duniya to da ka ibnu kasir yake cewa walisanu lisanu halil qadar yaqul kai ka ce a kaddarance Allah subhanahu wata'ala yana cewa ne Lamnan surkun ya ma'shar quraish alal al-habasha li kum alaihim kamar Allah yana cewa da mutanen Makka ne ku mutanen Makka ku shiga kai da yanku ba mun taimake ku bane akan mutanen Habasha dan kun fi su a a mun taimake ku ne akan su dan zamu muku wata baiwa to kaga wannan baiwar ya kamata ku mai da hankali ku rike ta hannu biyu shine aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da addinin gaskiya ولكن صيانة للبيت الأتيق الذي سنستشرفه ونعظمه ونوفره ببئسة النبي الأمي محمد صلوات ربي وسلامه عليه da haka Allah ya taimaki mutanen Makka a wannan lokacin ne saboda zai aiko annabi don su gane mahimmanci da martabar shi annabin kuma su karɓi saƙon da zai zo musu da shi hannu biyu to su wani ne ashabul fili ibnu kasir yake cewa wa hadhihi qissatu ashabil fili to kuma ga labari da tsokaci akan su waye ashabul fili ala wajhi al-ijaz a takaice wal ikhtisar da guntule abu ba sai an cika shi ba in dai bukata ta biya sako ya isa wa taqrir kuma hikimar da yasa malamai sukan kawo ire-iren wannan kissa a gabobin tafsiri domin inda za mu zo mu ta ce muku ma'abuta giwa ma'abuta giwa ba mu faɗi suwaye ma'abuta giwan ba to har yanzu za ku ji kuna da ishirwar kusan suwaye ma'abuta giwa duk da shi tafsiri daban tarihi daban to amma suna da alaka wasu ayoyin suna da alaka da tarihi wani abu ne na tarihi ya faru sai suka sauka da haka dole kana da bukatar ka san tarihin dan ka daɗa fahimtar aya dan in baka san tarihin ba to ba za ka fahimci ina ayar ta dosa ba to da haka su waye ashabul fil ibnu kasir yace gashi yace qad taqaddama fi qissati ashabil ukhdud an zanawa a kissar ashabul ukhdud wanda kuma a cikin suratul ukhdud ko suratul buruj ko kila ashabul ukhdud nan ma wata kissa ce ta faru kamar a suratul kahfi ai kissa ce ta ashabul kahfi ta faru to ire-iren waɗannan kissosi yaso da dama suna da alaƙa da juna ibnu kasir yace a kissar ashabul ukhdud ma'ana cikin suratul buruj kenan ya gabata akwai sunan wani mutum wanda ake kira da suna zunawa wa kana akhira mulukihim ya shi zunawa shine sarki na ƙarshe na yan kabilar Himya, wanda su yan kabilar Himya asalin su mutanen yaman ne kuma asalin su sune larabawan da suka kafa garin makka lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu salam ya je ya aje isma'ila ɗansa da matarsa hajara lokacin isma'ila yana jinjiri wanda shi ibrahim ya taho daga ƙasar iraki ne yana da yare ya rasa shi ne kan'ani da aka ibrahim ba balarabe ba ne ɗansa isma'il ba balarabe ba ne matarsa hajara ba balarabe ba bace ko zai iya yi wa hajara ta zama baƙibtiya ibdawa ƙabilar bisar kenan yan asali ولسوما بعث للأرباب لها ولكن النبي إبراهيم يزو يا أجل إسماعيل دمان في هاجر أجل كعبة لو كشن كعبة ما بقى جنا كعبة في من سليم كما يجي يتوى ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ولو كشن النبي إبراهيم يا أجل هاجر جتنشا يشفي الصلاة وما حتى أن لا يجي مصاعب كعجي فأوجل كنا جهيت ما ذن كفا قليل أوجل إذا بصوني الكوشن قليل sai kuma kai tafiyar ka kamar su da aka da annabi ibrahim ya ajiye hajara a wajen da ɗanta ismail ruwan da ya zo mata da shi a ɗan jarka ya ƙare ga shi tana raino a wannan lokaci ne ta shiga damuwa da imuwa ɗanta saboda kishirwa har ya fara shure-shure zai mutu da aka a lokacin ta tafi a guje ta hau dutsen kafa tana ne ɗan ko za ta ga mutane su zo su taimake ta su san mata ruwa don kaɗan ne mutu ba ta ga kowa ba ta dawo ta hau marwa ba ta ga kowa ba ta koma ka fafi da sai haka sau bakwai wanda daga nan aka samu asalin sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa a hajji ko umara dan tunawa da wahalar da uwar isma'il ta sha wajen nemo ruwa don gari to tana haka ne bayan ta kai dutsen marwa kewaye na bakwai sai zuciyar ta canja mata cewa yanzu ma ta yi ɗan ya mutu a wata ruwayar sai ta ji ƙara a wajen to sai nake riya cewa to ko ƙara ɗanta ne ya mutu sai ta dawo Washe Allah ne ya turo mala'ika Jibril a daidai inda Isma'il yake shure shure sai mala'ika Jibril ya tafi a kan wajen sai ruwan zanzan ya fara fitowa da aka ta zo ta ga ruwa yana kuntulowa a ƙarƙashin kafar ɗanta sai ta rinka tare ruwan da yarensu na mutanen Iraki kan'ana tana zam zam daga nan aka samo zam zam ma'ana ruwa taru ruwa taru to al'adar mutanen da gari yana kafuwa ne inda ruwa a waje saboda wahalar ruwa kuma ruwa ba zai yi dan adam ya rayu babu shi ba to duk inda ruwa yake a mutanen da suke kafa gari to mutanen hinyar yan kasar yaman suna wucewa na gefen ka'aba su tafi harkokinsu na kasuwanci ko farauta ko makamancin haka to a bisa ga ɗabi'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗabi'anta tsuntsaye akwai tsuntsun hankaka duk inda ka ga tsuntsun ka kaka yake a daji to akwai ruwa a wajen shi ne sabiya mai gano wa mutanen da ruwa na akari. tun lokacin ilimin a gano geography waje da ruwa ko waje an da ne babu ruwa to mutanen duniya da suka zo suna tafiya yau da kullum sai suka ga hankaka yana shawagi a sama sai suka ce to yadda aka wajen nan an samu ruwa to suka zo wajen suna zuwa ku sai tarar da ruwan zanzan suka tarar da nanar hajjara da danta ismail sai suka ce baiwar allah inda an samu ruwa in kin yadda mu zo mu kafa gari mu zauna tare da ke ta ce na yadda amma da sharaɗi ruwa ba na ku ba ne na in na ga dama in san muku in na ga dama siyar sai yadda na so ta ce mun yadda wanda shine asalin zuwa ɗan ƙabilan hanyar zuwa nan wajen wanda su ne asalin larabawa da suka kafa maka daga nan isma'il ya tashi da yaren larabci a bakin sa amma asalin isma'il ba balarabi bane ba daga nan ya ɗauri ɗan cikinsu daga nan dai har maka ta kafa waɗannan yan ƙabilar hanya wanda su ne labarin ya zo mana nan asalin su yan yaman ne wanda kuma har gobe har jibi yaman tana da boda da saudi arabia mutanen yaman ba har yanzu suna ƙaho da cewa su ne asalin larabawa larabawan saudiya ɗan kira ne su ne asalin masu ƙasa larabawan saudiya zuwo ne da haka wasu abubuwan na siyasa a yau da yake faruwa na faɗace-faɗace a wajen yana da alaƙa da tsohon tarihi wanda in mutum bai san shi ba wani lokaci sai ka saka kawun barawa za ka sha mamaki larabawan saudiya musulmi ne larabawan yaman musulmi ne duk da cewa akwai wasu bambance-bambance da suka shiga tsakani inda larabawan yaman a cikinsu akwai 'yan shi'a wanda iran da ta hada kai da su don rusa saudi arabia saboda ita kuma mummunan tasiri da take da shi game da kasa to amma duk da haka larabawan yaman akwai asalin ahalin sunna kuma larabawa wanda kuma ba za ka rasa sa'in sa tsakaninsu da mutanen saudiya ba saboda ne duk da cewa su ne asalin suka kama saudi arabia a tarihi to amma yanzu in za su shiga saudiya kamar yadda ni zan shiga haka za su shiga sai da visa sai da kaza sai da kaza wannan dole zai rika shi mutu zuwa kwaya suna ganin gari za su ne amma kuma ya zo ya karfe su wasu na ganin su ne asalin su kafa gari amma kuma yau sun zo sun zama bakin hauri a cikin gari wanda wasu abubuwa ne daban na tarihi mutanen hinyar yan asalin kasar yaman ne amma su ne suka je suka kafa saudi arabia suka zauna tare da uwar annabi ismail alaihi salam wacce ita ce na na hajara to cikin sarakunan da suka yi mulki na yan kabilar hanyar akwai wani sarki da ake kira da suna zunawa shi ne sarkinsu na ƙarshe wanda daga shi su ɗan ƙabilar himya ba su sake mulki ba mulki ya ɓace daga hannunsu to shi wannan zunawa shi ne tarihin sa yake da alaƙa da ashabul fili shi ne ibn kasir yake cewa wa kana akhira muluki himya shi ne na ƙarshen sarakunan ƴan ƙabilar himya wa kana mushrikan amma shi ba musulmi bane shi mushriki ne وهو الذي قتل أصحاب الأخدود شيني وند أكسر أصحاب الأخدود سنتين دي يسا أكا رنك أزواد وند سكي إيماني أكا جنا راني أكا شكا شدا وتا إنك تي كاي إيماني لألا سيسا أجيبك وند ألا يتوك تي أكا سيتي قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إبهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد to da shi ne na ƙarshen sarakuna kuma shi ne wannan azzalumin sarki da ya wannan karfa-karfa da kuma cikin gilla ga waɗanda suka imani wa kanu na tsara amma waɗannan mutanen da ya kashe ba fa musulmin addinin annabi muhammad bane musulmin addinin annabi isa ne domin dukkanin annabawa kamar yadda mun na kawo a gaɓar zance sun zo ne da addinin musulunci kowannen su yana cewa shi musulmi ne to amma hakan baya nuna cewa ibadojinsu iri guda ne amma sunan su dai duka musulmi an gane ko annabi musa musulmi ne isa musulmi ne ibrahim musulmi ne duk annabawa musulmai ne وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقال السؤال شيء أسلم كان أسلمت لرب العالمين إذا كده أنا ما مسلمين أما قالوا لهم تكم بمبنجا أبو تكم بمبنجا بفتاة إذا لكل جعلنا منكم شرعة ومن حاجة هو الذي أنا صارت الشريعة ديدي لكل من المتع المتع إذا تشو نتاري مسلمي أما أقل قديم الذي يساعد وكما ألا يشرف لمؤمنين وما نفعوا منهم إلا أن يؤمنوا أن يؤمنوا وكانوا قريبا من عشرين ألفا عدد من سياسة سكيدوه أشرف سوء أصحاب الأخدود وذلك لكم فلم يقل منهم illa dauku zo ka adaba daga cikin su su adadin dubu ashirin din nan babu wanda ya kubuta ko babu kabila da ta kubuta sun ta kabila da ake kira da suna dausu to amma a lokacin ma kabila ba ta nan sai dai shi kakanta din shi dausu din shi kadai ne ya kubuta da shi ma Allah madaukakin sarki ya nufin zai hayayyafa za a samu kabila a karkashin sa wanda abu abu huraira daga cikin kabilar su an gane ko fa ba shi wannan daudu da ya tsira daga kisan ashabu sarkin junawa a kisan ashabu al-hudud fa ba sai ya tafi fasta da ta ji kaisara maliki sha sai je ne wuce a wajen kaisar sarkin shan na wannan lokaci dan ya samu da dauki akan zalincin junawa wanda yake ta kashe su yana ta kona su da wuta an gane ko wa kana nasraniyan to shi kuma sarkin kaisar sarkin shan a wannan lokaci shi ma ba da kare ne da haka kamar kiristoci sun kawo kuka wajen wani sarki wanda addini ya haɗa su ko da ƙabila ta raba su a kan ya kawo musu taimako taimako na addini don ana neman a kawar da su fa kataba lahu ila najashi to shi sarkin sham na wannan lokaci wanda sunan sarauta shine kaisa sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga najashi najashi kuma shine sarkin habasha na wannan lokacin wanda ita kuma yaman a wannan lokacin a ƙarƙashin daular habasha daular habasha ita ce ethiopia a yanzu masarautar a ethiopia ke, wanda a wannan lokaci tana da cikin manya-manyan super power manya-manyan dauri da masu fada a ji a duniya a lokacin akwai rome wacce ita ce italy akwai paris wacce ita ce iran a yanzu sannan akwai habasha wacce ita ce ethiopia a yanzu wanda habasha kuma yankin afirka ke, sarkin da ke mulkin wajen ko da ba bakar fata ba ne amma masarautar da a yankin afirka ne tana cikin afirka ta gabas da za ku ga mafi yawancin ƙasashen afirka na gabas ba baƙaƙen fata ba ne amma dai amma sun faɗo a yankin afirka kaga libya tana cikin afirka eh, egypt tana cikin afirka morocco tana cikin afirka sudan tana cikin afirka amma afirka ta gabas za su ga dukkanin su yawancin su fara fata ne larabawa da ire-iren da ka sarkin wannan lokaci wanda yake mulkar wannan daula wacce ta yi mamaya har ta shigo da yaman cikin da ana kiransa da suna najashi da ka sai sarkin sham wacce ita ke fili a yanzu sai ya rubuta masa wasiƙa wasiƙa irin ta sarki zuwa ga sarki yana neman alfarma cewa ga wasu talakawa nan ƙarƙashin masarautar shi wannan sarkin suke amma kuma suna da alakar addini da shi sarkin sha da aka sarkin sha ya taimake su akan cewa ana zalunta su ana cutar su aka raba ilayhim domin a lokacin kasar eh, habasha ta fi kusa da yaman sama da kasar ita tana nesa da ita fa a ma'ahu amiraini ba wannan lokaci ne sai sarki najashi ko kuma sarkin da ke mulkar habasha a wannan lokaci wanda daman sunan sarauta ce najashi wanda dama kuma ka ce jashi tunanin mutane yakan tafi zuwa ga wanda ya zamani da annabi to shi ba sunansa bane jashi sunan masarauta ce sunan mulkin ne jashi da aka kowa yake kan kujerar sunansa najashi da aka sai aka tura wa najashi shi kuma sai ya turo da wasu hakimai guda biyu akan a zo a samu junawa wanda shi ne sarkin yaman na wannan lokaci a ja kunnensa a ci masa ya kada waɗannan mutane kada ya ci gaba da kashe su ko ya ci gaba da azabtar da su shine fa ba'atha ma'ahu amirain arbab wa abraha sarakunan guda biyu ne sarki na farko sunansa ko hakimin guda biyu ne hakimi na farko sunansa arbab hakimi na biyu sunansa abraha ibn sabba abaya su ana masa lakabi da abaya su fi jaishin tafi ya turo su da rindinar mayaka mai yawa fa dakhalu yaman suka zo suka shigo kasar yaman fa jasu khilal diyari suka yi wa mutanen yaman a wannan lokaci kofa rago akan suna so su kwace su juyin mulki su hambar da shi wannan junawa wanda yake zaluntar mutane da haka mulki ya dawo karkashin daular habasha baki daya والتضل الملك من حمير ولا جنني أبو قاتل ملك لا جهنم أنت بلا حمير حتى هم برد سبتم في نكر شيء ولا اتي ترى دون واس وعليهم هذان الأميران وبين أن هم برد ملك دون واس في اليمن تسيق بدا زما أتركش سرا كنا دون سركي أرضا دا سركي أبرح عن قال لكم سنا كنا سرا دون وأنا تفيا أنا تفيا ما أتركي بي أبرح وإذن سرا كنا دون sai faɗa ya shiga tsakanin da arbatu da abraha faskalafa fi amri ba saɓani ya shiga tsakanin su wa tasawala wa taqatala har sai da ta kai cacen baki ta gudana yaƙi ya ta gudana wa tasafa a ƙarshe sai suka ce to a raba gaddama a yi ta ta da mabiya ne suke fada su sarakunan sai ne su cacen baki to a ƙarshe sai sarakunan suka ce to dan a yi ta ta kowane sarki ya fito da kansa ya ɗau takobi a gwamza duk wanda ya kashe ɗan uwansa ya zama shi ne sarki talakawarsa sun yadda kowane kowane talakawarsa suka ce mun yarda da ka sarki abba da sarki abraha suka zo suka gwamza faɗa a gaban mutane to sai aka yi sa'a da farko shi abba sai farce wa abraha hanci ya kai masa yanka a fuska amma bai same shi ba sai iya satar hancin sai yanke shi ya sa ma ake wa abraha lakabi da ashram ashram a larabci ana nufin mai farfaccen hanci to shi kuma da ya fita ka ganin an kai masa yanka an same shi a hanci amma kuma ba a cin mai ba shi kuma sai kai nasa yanka sai nasa yi nasara shi sai ka kashe to daga nan ne sai abarha ya zama shi ne sarkin habasha ko sarkin yaman amma a ƙarƙashin mulkin na jashi sarkin habasha na lokacin to ana nan ana nan sai mutanen yaman a wannan lokaci wanda abarha shi ne su an samu labari da suna da alaka tsakanin su da mutanen maka kamar yadda mu tun a farko mun faɗa suna da alaka da domin kabilar jinyar ta kasar yaman ita ce ta kafa garin maka su da haka suna da aƙidar girman kawa suna da aƙidar girman kawa domin larabar tun lokacin jahiliya tun ba a haifi annabu ba suna mutunta kawa. sun san girman garin ɗakin da tarihinsa kuma sun san cewa duk wani bala'i da duniya za ta shiga ka'aba tana hukuta domin katawar tsufa da aka yi ya shanya ko'ina ya rubuta ko'ina da ya rubuta ka'aba ba shi ya sama malamai suke wa ka'aba na ɗari da baitul ahi kamar yadda Allah ya faɗa wa yuhu wani ya tsawo bil baitul ahi da ya da baitul ahi yantaccen ɗaki ɗakin da shi kaɗai ne ya kusa lokacin da aka yi ruwan na ruwan da bai yi shi ba to abraha lokacin da ya zo ya ga yadda mutane suke yawan zuwa makka idan za su neman sa'a zai su yi addu'a inda a lokacin babu addinin annabi muhammad amma dai a addinin su duk da maguzanci ne dan ba kiristanci suke ba bautar gumaka ne amma in aure mutum zai yi daga yaman ya tafi maka ya je ya yi addu'a in kasuwanci zai sai ka biya ko sa'a in ka da to sai ɗan tsaye ne suka gaya wa sarki abraha ta ga mutanen nan suna zuwa wani daki suna yawan girmama shi suna kaza to shi kuma a hauka irin tasa sai ce bari in musu wani ɗakin da zai hutar da su daga wata wahala kamar yadda a najeriya an taɓa samun wani gwamna ko cikin gwamnonin arewa amma ba mafi da fulatu ne gwamnan fulatu ya ce ya gano na da cikin hanyoyin da tattalin arzikin najeriya ke zirarewa ke faranewa musulmi da suke kaiwa zuwa maka suna kai kuɗi can ya ce in dutse kuke zuwa filato muna da zuwa za mu yi muku ɗaki kaza kaza wannan kalmar da ya faɗa duk abin da ya same shi a ƙarshe bai sani ba da yake ba ma kuke ne wannan kakakar da yawa Allah ce ta gama domin a tarihi ko kan magana ka gaya wa ka'aba Allah lalata ta yake shi abraha sanadiyar lalacewa ce sai ce to da haka ne ku tsare su zan gina musu wani gawurtaccen ɗaki a nan wanda ya fi na can don su ɗauke hankalinsu daga can su dawo nan ya samu injiniyoyin da suka je suka kallo ka'aba suka dawo ya shafe jin da fa to larabawa duk da a lokacin maguzawa ne ba su da hankali rayuwar ban kaura suke amma suna da kishin ka'aba tun da suka ji labari wani za a yi wani ɗaki kishiyar ka'aba shi ke nan wani balarabe daga makka ya taho ya nufo tafiya ne nisa a kan yana fitaɗowa a ɓoye ba a sani ba sai da ya zo ɗakin da abraha ya gina kan ailancin a buɗe ɗakin ya fitaɗa da daddare shiga ɗakin ya yi kashi ya ɓata ɗakin daga yi da waye masu daji suka zo suka buɗe ɗakin suka ji ɗaki ya cika da doki an wa ɗaki wulaƙanci duk da duk da gaya wa abraha ai ɗakin nan da ka gina mai girma mai daraja dan kaza kaza kaza ga abin da aka yi maka wannan ya baka maka ya kwarai sai ce to kuna ganin waye bai wannan sai suka ce ai mu a tunanin mu ba wanda zai wannan sai masu son wancan ɗakin dan za ka yi wa nasu kishiya kishi ya sa suka yi maka haka to daga nan ne ya alkawari ya ce to ni kuma sai na rusa nan ba irin jan nan da ba a yi masa ba wannan ɗaki da ka gani a tarihi ba a faɗa shi ya ce ai shi ko yau bai ga abin da zai hana shi ba wanda zai dakatar da shi kawai shi ne ga ya mai da ka'aba flat ga wanda lokaci mafi girman abin da ake takama da shi a duniya wajen rusa abu shi ne zuwa ita ce gireda a wannan lokaci idan za a rusa gini ko za a kauda wata bishiya to da giwa ake amfani to shi abraha yana da manya-manyan giwa ba ma mafi shahararriwar giwar ba ya ɗaya ke wacce ya taho da lokacin da abraha ya taho a kwana a tashi a kwana a tashi yana ta tafiya a kan zai zo ka'aba zai zo maka ya huta ka'aba labari ya ishe mutanen maka to amma ba su dauki abin da muhimmanci ba saboda sun san cewa wannan abin ba mai yiwuwa bane ba saboda sun san wannan daki a tarihi ba a taba taba shi Allah ya kare ba kuma a wannan lokaci kamar ka ce dattijan kowa wanda in ya faɗi magana kowa yake bi a makka shine abdul muttalib kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abdul muttalib mutunci da martaba Allah ya bashi ba wani mai kuɗi bane sannan kuma ba masaraki bane amma da in ya faɗi magana a makka ba a tsallakawa lokacin yana da yanci jimakansa a wani kauye an ce sittin ne da yan kai ba ma wani a zo a gani ba da safe akan fitar masa da su bakin daji bayan gari a kiwo a dawo masa da su in sun ci abinci a nan yake samun ɗan nonon da yake tatsa shi da shi da iyalan iyalansa lokacin da abraha sarkin maka ya zo sarkin habasha ya zo ko kace sarkin yaman hakimin sarkin habasha da ya zo sai tsaya a bayan yaman labarin ya ishe wa mutanen masa ga abin da ya zo da shi kuma ga manufarsa ya turo wa dan aiki aka gaya musu to a lokacin yana bayan gari sai ci karo da tumakan abdul sai ya kama sai aka kama da ba labarin ya ishi wa abdulmuttalib cewa wannan mutumi da ya zo da niyan da nusa ka'aba har ma ya kama tumakanka to wannan lokaci sai ya fito da kansa da ya zo suka gaisa da sarkin habasha sai ce sarkin habasha ya ce da shi ne ke fita da kai sai ce zuwa ne ka bani na sai ya fashe da dariya ya ce ka ban mamaki ni da na zo in rusa ɗakin da ka gada iyaye da kakanni ne daraja amma ka zo ka nemi maganar tumakai ke ai ɗaki yana da ubangiji ubangijinsa shi zai tsare kayan tumakai na wani ni ka bani abuna sai dariya sai shi kai ta mai tumakan sa ba wannan ya kawo mu ba da haka a lokacin abdulmuttalib ya gaya mutanen makka ma ya kai ba za ku iya faɗa da wannan sarkin ba dan na ga rundunar da ya taho da ita amma ku janye ku bar shi da ubangijin ɗaki mu mun ga iyaye da kakanni mun san wannan ɗaki ba a yi masa wani a wannan lokaci sai mutanen da suke makka duk suka janye sai suka hau wani dutse sai suka bar shi shi kuma wannan lokaci sai turo giwarsa da waɗanda suke yi mata kiɗa da waɗanda suke mata bulala ta tunkari ka'aba to giwar tana tafiya tana tafiya da ta zo wani waje sai ta tsaya wanda wannan waje har yanzu yana nan a tsakanin makka ne da kasar yaman ana kiransa da suna babal muhaffir ko waji muhaffir manzo Allah kuma da salma lokacin da ya zo aikin haji da ya biyo ta wajen sai ya sassafa ya ɗau ya kuma kamar yadda inda lokaci ya bamu dama muka karanto a jirin jiya taguwar manzo Allah kuma da salma ita ma da ta zo wajen sai ta kace yi ta yi tafiya ta ki sai da sahabbai suka rinka magana suna kai yau ta ba mu kunya yau kasuwa a ta yi tutu sai manzo zama ce a a ba tutu sai ba tarihi take tuna mu a bar sa ha ha ji fili abin da ya rike kafa jiwa abraha shi ya rike ta to ita wannan wannan jiwa ta sarkin habasha da ta zo daidai wata ne tafiya aka yi aka yi tafi in aka juya ta sai ta tafiya amma da an juyo ta sai ta tafiya ba irin dukan da basu mata mata tafi wannan giwa take tafiya wanda kamar yadda malamin ta ce giwa tsoro ne tsoron giwa ne namiji ne ba masa ba to da haka ana saka da haka shine abin da ya faru ya faru kawai sai aka ga garin maka ya canja sama ta yi wani yanayi wasu malaman suka ce ta yi bakin irin wasu malaman suka ce ta yi jajirin to kawai sai aka ga wasu sun tsaye sun taso wanda su ne ɗairan ababi wanda sura za ta gaya mana waɗannan tsuntsaye malaman tarihi da tafsiri sun faɗi abubuwa na ban mamaki tare da su Allah ya kira su da tsuntsaye amma kar ka ɗauka tsuntsaye ne irin da yau suka ce kansu kan zaki ne da shi hannuwansu kuma hannuwan karnuka ne da su sannan kowane tsuntsun kuma daga yankin teku suka taso wanda galibi ko a bahaushe a can duk musiba ɗin daga teku take tana da ban tsoro duk musiba ɗin daga teku take tana da ban tsoro domin gane galibin musibu ɗin daga tudu suke to teku ita take wa mafaka to amma in musiba ta zamo daga teku ta samo to kuma mutane sun san babu gudu kamar yadda wani ke cewa gobara daga teku ma da mutum sai Allah waɗannan tsaye malamai suka ce daga teku kawai aka zafi tasu da haka suka taho suka zo suka tsaya daidai tsakiyar garin makka a daidai inda sojojin abraham suke kowane tsuntsu a tare da shi akwai dutse baya uku dutse ɗaya a baki dutse ɗaya a hannun dama ɗaya a hannun hagu da aka kowane tsuntsu ya je kuma mutum uku kuma tun mutum idan tsuntsun ne ya sakan masa da dutse dutsen baya miki baya daidai inda kake in ba da za ka gudu dutsen sai ya yi ka kuma in dutsen ya sauka akan mutum yadda ka sani jan kibiya wanda aka sa ta a wuta ta ja aka soki leda da haka take fasa mutum yake fasa mutum ba amma duk da malaman tarihi sun yi kafani akan cewa sojojin abarka da shi kansa da aka rufe wannan ruwan dutsen ba duka kamta a lokacin ba Allah ya kashe wasu kake amma waɗansu ya bar su su kai labari dan yan gaba su san me ya faru kar su kuma cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya bari dan suka kai labari akwai shi abarha. a wani ƙaunin na malaman tarihi kowa ya mutu shi kaɗai ne da mutu ba duka aka yi fata fata da su amma shi sai Allah ya bar shi kaɗai dokin da ya zo a kai an kashe dokin shi sai aka bar shi ne tafi shi kaɗai dan kafa ya koma garin su a wani kaunin malamai suka ce yadda Allah ya wajen kashe mutane duk dutse idan ya sauka a kan mutum sai wajen ne masa kai kai to kuma duk in ka soka sai nama ya biyo ka zo ta nama biyu da haka da kan su ta ya fice namun jikin su daidai da jikin amma shi abraha bisa da zance mafi inganci yadda allah ya nufa bayan ya kashe sojoji ya bashi shi kadai ya tafi gida yana tafiya sai allah yake jarrabarsa da ribewar jiki gaba gaba cikin sa ya rinka ribewa gaba karshe da ta rike masa ya shiga gari da haka allah ya kashe har gida ya kashe shi ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi wannan ne dan ya nuna girman makka girman ka'aba kuma ya yi wannan ne don ya sharar fage na zuwa manzon Allah ta alaihi wasallam don ya aje wannan a cikin dai tarihi wato wannan yana nuna maka darajar wannan gari da kuma martabarsa da kimarsa a wajen Allah subhanahu wataala da ƙarfin da ke cikin gari kuma yau ba maganar musulmi ba hatta maguzawa ba maganar maguzawa ba hatta yahudawa da turawan yamma mafiya kiyayya da musulunci amma wannan shayin wannan dakin saboda tarihi baya karya sun karanta ba ɗaya ba ba ba duk wani sharar da za ka ga turawan yin suna na su kai wa ƙasa ka kasa ƙasa kaza hari take ɗin su saudi arabiya ne amma su san ba za su iya ba in suka kuskura suka yi wannan to Allah yana ɗaga ƙafa a abubuwa da yawa amma akwai abubuwan da baya ɗaga kafa tit for tat yake kada yi masa bai ma to daga cikin abubuwan da yau da gobe ta tabbatar shine ne garin maka ubangiji madaukakin sarki yake innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nas sawa'an lil-aakif fihi wal baad wa man yuridu bi ilhadin bi dhulmin nuzighu min adhabin ubangiji yake kun ga kafirai waɗanda suka kiman Allah kuma suke ta hana abu Allah yau su rubuta ƙasa kaza dan sun ga ta fara ɗaukar turba madaidaiciya su kai wa ƙasa kaza hari su sa wa ƙasa kaza hari takunkumi ubangiji subhanahu wata ta'ala yake duk mun san me suke manufarsu shine al-masjid al-haram masallaci ne al-haram allazi ja'alnahu lin-nas wanda muka sanya shi ga mutane sawa'an daidai da daidai al'atifu fihi wal ba ɗan gari da bako duk wani gari da musulmi ya je a duniya in ba garin su bane kuma ba maka ba ce bako ne shi amma maka ce ko ba dan garin bane ba kai in ka je in dai kai musulmi ne kana da damar kai dukiya da garin domin garin Allah shi ne Allah yake da ɗan gari da bako a wannan waje duk ɗayan ka a wajen mu sai Allah yake wa man yuri jihadi duk wanda ya so ya yi wani ta'addanci a wannan gari me zai koyi a zaɓe a dai sai mun san kana wata kula a duk mu tsare shi ba da haka ya yi uwa mu sani wannan gari alfarma ce ta Allah haka ya ga dama alfarma ce ya aje a wannan gari ya sanya shi dan ya zamo harama ko harami ko kuma alƙibla ko ka ce duka wanda dukkanin bayi za su rinka taruwa su fuskanta don su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan da ka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake tuna wa mutanen makka tarihin abin da ya faru wanda sun san san shi na kissar ashabul fil wannan suna nan tarihi da tafsiri suka ce hikimar da yasa Allah ya yi wa koran shawa tsokaci da kissar ashabul fili da nan dan ya nuna musu ubangijin da ya dandana wa ashabul fili kuda a gaban ku. babu daidai da allurar su ne ta ɗauke da su to ga yana nan hali in ba ku yi abin da ya ce ku yi ba to irin abin da ya samu a samun fili zai ke samu wannan su malamai suke kafin da Allah ya so ita ke nan ana da ka je mu dawo cikin karatu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabihi shin ba ku ga abin da ubangiji yayi da makamuta kiwa ba ana nufin rabbuka anan ubangijin annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم لما توقع كاف الخطاب da shi ake magana أعطينا كاف الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأفضل هذا كاف دليل جدا من زعلان وهكذا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الدين إذا ألم ترى كيف فعل ربك بآل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد في زوات الشيخ to amma idan mun dauka kuma da sauran mutane ne tunda shi lokacin ba a haife shi ba to ana nufin da kowa da kowa wanda abin ya faru tare da shi domin Allah ubangijin musulmi ne ubangijin arni arni Allah ne ya halice shi duk da amincinsa musulmi Allah ne ya halice shi shi yasa Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah su kan bai kafin bai jira ne kuma da kaza za su ce maka Allah ne to da ka alamta ka ce Allah rubuka da fadu malai ce adadin siyala kalmar filu jami'i na siyala siyala ana nufin jiwa ko adadin siyala adadin jiwa ne shi abraha ya zo da su salasata ashara guda goma sha uku ne akbaruha mafi girman su ma mahmuda sunansa mahmud haka ce kiransa da shi an gane ko wa wahada hali rubutul ayi amma me yasa aka ce fi fi ay mufrad me yasa ba ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fiyala suka ce saboda su ake ayoyin su tafi daidai da daidai in aka ce fiya la to sauran ayoyin za su saba da wannan domin ka ce kai fa ba'ala rabbuka bi ashabil kuyuri ko fiya la ko afiyal wanda duk jam'i ne na fi wanda kuma daman jiwar ba ɗaya bace da yawa ne to in ka karanta aya ta gaba za ka gaba daidai da aya ta farko ba fa ja'ala ta'abba minni وارسل عليهم طيرا ابابيل كان يا ابو ليلى في اما اذا اكا شيء fiyala to wa arsala alaihim dalan ababil kaga ya saba da fiyala sai ya kare ta nan kuma ya kare da me lamu to ake a samu tawafu ko ru'usi ai ayoyin su tafi baki daidai da harafi daidai sautin su ya fi daɗi kuma su ya fi fasaha da azancin magana da haka malai ce hikimar da yasa ba a ce fiyala ba saboda ayoyi ta fi daidai da daidai amma asali ba tilu ɗaya ba ce fiye layi yi waye da yawa adadin su goma sha uku ne kuma ɗaya daga cikin su wacce ita ce mafi girma sunanta mahmud wa ha ma'abuta giwayen su ne hum abraha ne abraha maliku yaman sarkin yaman zai shihu da sojojinsa banati kana'a a kanisa saboda ya gina wani babbar coci a sana'a a babbar birnin yaman na wancan lokacin ta yaman liyasrib ilayha al-hujjaj an makka hana ana zuwa aikin haji a makka fa ahadatha rajul min kinana fiha sai wani mutum ɗan kabila kinana yan kasaran garin makka shi shi ya motsa masa sai ya zo kashi a cikin wannan yake ta abraha ya ɓata ta wa ladaka qiblataha ya ta'i al-qiblar tokin bi azira da kashi intifaran biha dan ya wulata da dakin ba hana ba a bar to daga nan ne shi sarki a bar hayi rantsuwa ta cin alwashi la ya haɗi manna da ka'aba cewa ka ya zo ya rusa ka'aba fa ja a makkata ya zo makka da jai shi da rundunar ta sojoji ala a fiyalin a kan toren giwa ne makadamu ha na gabansu shine giwan da ake kira da mahamud fahina idan huli li halimin ka'aba bayan sun iso sai suka tinkari ka'aba don su rusa ta to a wannan lokaci ne arsalallahu alaihim ma tasfahu shine Allah ya turo musu abin da zai gaya mana ubangiji yace alam yaji alkaida mun fi tafri lalle ku sani Allah ya sanya makircin su a cikin tantalbashi abin da suka nufa ba mai Allah ya raba musu hankali ya tarwata mai gidan suka manta ma mai suka tawoyi suka koma ceton kansu da kansu a madadin rusa ɗakin ka'aba shine ji alkaida mun fi ما ليتي أي جعل كيدهم في هدم الكعبة في تضليل أي خسار وحلا وبنجي يسن makircin su da suka shiryo na su zo su rusa Ka'aba ya zama cikin santal batiti hasara da tadewa wa arsala alaihim sai ubangiji ya turo musu dairan tsuntsaye ababil rindina rindina kalmar ababilu ana nufin jama'a jama'a ko ta tsuntsaye ko ba ta tsuntsaye ba amma galibi sifa ce da larabawa sun fi gaya wa dabbobi akan ce ibnun ababi garke garke na raƙuma akan ce khailun ababi dawakai garki garki ko tawaga tawaga waɗansu malaman larabci sun ce ababi lafazi ne wanda yake ɗauke da ma'anar jam'i bayi da mufradi lil lafzi an gane ko amma waɗansu malaman suka ce a ababilu yana da mufradi shi jam'i ne sa shine abilu wasu su ce abulu kamar a jajiru ina fata an gani ma'ana dai Allah ya turo musu da tsuntsaye guruf guruf tawaga tawaga kaga ya nuna ba tawaga ɗaya bace kuma tsuntsayen an tsara su ba wai gaba ɗaya suka taho ba a'a an yi musu tsari tawaga kaza ku tafi ku gama da yan waje kaza tawaga kaza ku tafi ku gama da yan waje kaza domin shi komai al'amarin Allah a tsare yake babu ba da cikin al'amarin sa subhanahu wa ta'ala shine ma'anar wa arsala alaihim ghayra khababi malaki jama'atu ana nufin tawaga tawaga ta tsuntsaye kila a wani kaulin na malaman lugan larabci sun ce la wahida lahu lafazin ababilu bai da mufaradi jam'i ne ka afafil an gane ko amma afafil ai yana da mufaradi usura jam'in ta wa wakila a wani kaulin an ce wahidatu abul ko abi ka ajul an gane ko a wani jam'a wani kaulin na malaman luga sun ce abud shine mufradin ababil ko abili ka ajud malai ce wa miktahun wa sikinu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da waɗannan tsuntsaye kamar kai kalmar miftahu da kuma fikinu tarmihin bi hijaratin tsuntsayen suna jifan mutanen bi hijaratin da duwatsu min fijilin daga fiji to waɗanne irin duwatsu ne min fiji fijil dai a ƙur'ani waje biyu aka faɗe ta daga nan sai ina sai a suratu hud kissar mutanen annabi lut falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil da ka su malamai suka ce sijilu irin dutsen da aka kashe mutanen annabi lutu irin wannan dutsen aka kashe ashabul fil da shi domin dukkan dutse Allah ya kira su da suna sijil sijil kuma a cikin kissar mutanen annabi lut ubangiji ya ce mamburu duwatsun shiryayyu ne tsararru ne mutuncin da rabbi kuma suna da alama tun daga wajen umarni an gane ko to waɗansu malamai sun ce kalmar su sijjilu Abin abinda suke nufi shine dutse amma ba irin dutse na wuta ba a dutsen da aka yi shi da sabo turare aka gasa shi irin wannan dutse shi ake kira da sijjilu ma'ana dutsen taɓo wanda aka gasa shi da wuta suka ce domin wannan dutsen ya fi zafi ya fi azaba wajen jifa sama da dutse na wuta wasu malamai suka ce a'a ba zafi ya fi dutsen wuta ba dan shi dutsen wuta zai yi kisa kwaf daya to shi ko in za ka kashe mutum ka kashe shi kwaf daya kamar akwai tausayi ma to shi ko kisan da Allah yake so ya wa masu duwani da ashabul fili ba kisa bane wanda a cikin akwai tausayi yasa Allah sai amfani da dutsen da ba zai yi kisa fara ɗaya ba sai an daɗe ana azabtar da kai kanka irin wannan duk shi ake kira da suci suka kai asalin kalmar suci da ma daga saddu ne da jilo ma'ana saddu tabo jilo ga sashe ba ma yau da gobe na zama su suka da shi suci suci amma asalin kalmomi ne guda biyu saddu da jilo waɗansu malaman suka ce a'a sujilu ƙarshen salamun ne amma asalin lamun din nunin ce asalin sijjinu sijjinu ne wanda kuma sijjinu suna ne daga cikin suna wata jahannama kalla inna kitabal hujjari la fi sijjin bil nun da aka ce sijjin ana nufin dutsen da aka ɗauko shi daga wutar jihar jahannama to amma sai aka canja lamun ta koma nunin ta koma lamun amma asalin lamun din nunin ce da ka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce sun tsaye suna jifan su bi jarabcin da duwar wasu min fi jirgin ko dai duwar wasu na tabo wanda aka gasa da wata wuta da wutar jahannama ubangiji madaukakin sarki ce da ce ilin masbo su ji ana nufin tabo da fashe a ja'alahum sai Allah ya sanya su ka abdin ma'akuwai ka abdin kamar karmani ma'akulin wanda dabbobi suka ci suka tattaka domin kalmar as jirgin ne na asafa an gane ko asafa ana nufin ciyawar da dabbar ke ci to ita kalmar asafa ciyawar da dabbar ke ci ba a kiran ciyawar da haka sai in bayan dabbar ta ci ta kasa domin galibin dabbobi wanda suke cin ciyawa in suna ci za ka ga suna zubar da wata ciyawa suna tattakawa alamar ba su da bukatar ta alamar sun wulakanta ta to a ƙarshe wulakancin da Allah ya yi wa ashabul fili kamar wulakancin da dabba take wa ciyawa ne ta gama ya kakkashe su ya bar gawo su a yashe a garin maka kamar dabba ta ci abinci ta zubar ta tattaka ta bashi shi ne ma'anar fajalahum ka mako shi ne ma'anar ke kawar zara'i kamar ganyen shuka aka nasu dawabu wanda dabba ta ci wa ta taka da kafarta wa afalathu ta karar da shi ai a ahlakahum Allah ta'ala abin nufi dai a ƙarshe Allah ya halakar da su kullu wahidin bi hajaratin duk mutum ɗaya an halakar da shi da dutse daya maktumun alaihi ismuhu kuma a jikin dutsen an rubuta sunan da dutsen zai sunan wanda dutsen zai kashe shi ma'ana adadin su duwatsun da aka turo tsuntsayen da su to sannan kuma kowane dutse a jikinsa akwai sunan wanda za a jefa da shi kaga wanda yana nuna cikakken tsari na al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala babu gargada ba a wasu termination in Allah zai yaki ya fata harsashi ba kamar sojoji bane yau ya harba bindiga harsashi goma ya tafi iska ɗaya ne zai harbi shi Allah baya wasu termination in dai jifa sai ya samu ما رميت إذ رميت ولكن الله إن ألا يجيب إن دي يلفا تجيب سياسا با يقصر سبحانه وتعالى ذاك دين نونا مكا زي تبتكر da inda yake so dutsen ya kai zai kai har da sunan mai dutsen har da sunan wanda ake so dutsen ya jefa a cikin dutsen shi ne fassarar musawwamatin inda rabbika wa ma hiya da adh-dhalimin bi ba da yake wahu akbaru min al'adafa shi dutsen fa girman sa ba wani gurguje ba ne ya dan fi bayar abin nan wake na adam akwai wani nau'in wake na adam waken mutanen misra ne girman sa bai wuce wannan wake na mu dai da muke mu'amala da shi a yau da kullum yake girman sa da kaɗan ya wuce girman wake shi dutsen da aka yi jima amma wa asgaru minan hamsa, amma kuma bai kai ba hamsa fanga shi ma wani nau'i ne na ƙwayar wake amma shi kuma ya fada da girma ma'ana dai dutsen ɗan ƙanƙani ne in ba don kudurar Allah ba irin wannan dutsen ba zai fita ba amma da yake dutse ne da izinin Allah dutse ne na kudura sai kisan da dutsen da ba zai iya ba ina fata gani ba da yake yi kurikul bai zata dutsen duk abin da ya sauka a kai sai ya huda shi yana huda albaidata hular kwano a kan mutum warrajul kuma yana huda shi kanta mutumin walfi ya huda ita kanta jiwar da mutumin yake kai wa ya filo ilin abdul da ya sauka a kan ƙasa wa kana haza qamu mawlidin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shekara ita ce shekara haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malai ce qabla mu bi 50 yau a wani kaulin na malaman tarihi an gama wannan abin da kwana hamsin ma'ana wata biyu ba kaɗan ba kwana goma a haifa ne صلى الله عليه وسلم da shi ya sa haihuwar annabi tana da alaka da wanda yake sa kwarai da suke domin ko ba komai a tarihi duk lokacin da za a faɗa haihuwar annabi sai an faɗa amurfi da amurfi kuma dole ne wanda ya fi amurfi sai ya tambayi me yasa ake cewa shekarar shekarar giwa me ya faru saboda wannan abin ne da ya faru wanda aka taho akan giwa da kuma hamu sakawa da haka wannan yake nuna mana cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzo Allah kulawa ya ba wa garin maka kulawa ya ba wa addinin musulunci a domin duk wannan sharar fage ne ta zuwan sakon musulunci ko kuma ba komai wanda yake nuna wa face mu da aka yi sakon zuwa gare mu mu san cewa wannan sako ba karamin sako ba ne ba mu da wata ɗaukaka ko martaba ko kima ko darga in ba ta hanyar riko da wannan sako ba sakon da a sanadiyar wasu su masa tarnaki Allah ya gama su a sanadiyar waɗansu ka hana wa sakon ruwa Allah ya da su kuma ba don komai ba dan ya zo ya same ka kai bauta wa Allah cikin kwanciyar hankali ka mutu ka je ka shiga aljanna ka ga wannan ba karamin sako ba ba duk da lokaci ya cika amma dai dole sai mun karanta surar gaba saboda alaƙar su dan mun yi haka mun yi abin da ake kira da kwanan lafiya a kara ya ka ci إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة سورة قريش sura ce wacce aka saukar da ita a makka kafin annabi ya hijira ya koma madina duk da mafi rinjayen maganganun malaman tafsiri amma a wani ƙauyen an ce madaniya an saukar da ita bayan annabi ya hijira ya koma ya koma madina to da dama mun sha karo da ire waɗannan surorin zance mafi inganci a wajen malamai surar ta fara ne sau biyu an saukar da ita a makka sannan kuma aka sake maimaita saukar da ita a madina saboda muhimmancin ta ana yi masa laƙabi da surar kurai surar kurai shawa wannan yana nuna daraja da martaba shawa. domin cikin Qur'ani baki daya tun daga Fatiha zuwa nan sura hudu babu wata sura da aka yi wa wata kabila a cikin wannan al'umma sai ita wannan sura kuma sai shawa sun kaɗai ba a yi sura hausawa ba ba a yi sura yarbawa ba ba a yi sura inyamurai ba ba a yi ta turawa ba amma an yi ta kurai shawa kurai shawa ko a cikin larabawa na daban ne domin a cikin su aka samu manzo Allah sun ba manzo Allah ya faɗi rage da shawa suke da shi akan dukkan kabilan duniya yake Allah da ya tashi zaɓen shawa. sai ya ɗauko zaɓar cikin sanadari annabi ibrahim yana da ƴaƴa da yawa amma da allah ya tashi zaɓar cikin ƴaƴan ibrahim sai ya zaɓi ismail ismail yana da ƴaƴa da yawa da allah ya tashi zaɓa a cikin ƴaƴan ismail sai ya zaɓi kinana kinana shine uban larabawa wanda suka zo su fasan ismail to shi kuma cikin ƴaƴansa ne aka samu shi. to cikin da yan sai aka zaɓi ƙwaraishu maza na ce to kuma cikin ƙwaraishu sai aka zaɓi banu hashim gidan da na fito cikin banu hashim kuma ni ma aka zaɓe da aka kaga manzo Allah zaɓaɓɓan zaɓaɓɓan zaɓaɓɓu to wannan shi ne kafin da ake so a gari bayan an gyara garin makka an ba shi tsaro to kuma kabilar da annabi zai fito ita ma za a ba ta tsaro da kula dan Allah ina haukar mahaukaci Allah da ya kula da gari dan zai zabo annabi a garin ya kula da kabila dan zai fito da annabi a garin amma kuma duk zai tara masa abokai mahaifinta na duk an gama eh, zabowar kuma a ƙarshe an haɗa shi da gwada-gwani wannan rufin tunani ya kai inda ya kai a fara da tabewa ta kai inda ta kai manzo Allah komai ba a yi masa sai zaɓaɓɓe garinsa sa zaɓaɓɓe ne tsakan sa zaɓaɓɓe ne littafinsa sa zaɓaɓɓe ne al'ummar sa zaɓaɓɓiya ce sanadiyar manzo Allah komai na sa daban ne sallallahu alaihi wa sallam da ka wannan shine yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi shawa a cikin Qur'ani ya musu sura kada wani ya ce mun surar surar hudu a'a an gane ko wannan annabi duk da cewa akwai ambatan adawa kabila ce to amma ai ba suratu adin ake cewa ba suratu hudin ake cewa amma nan suratu quraish surar quraishawa kuma adawa wata al'umma ce da aka yi kafin mu da annabin su tilka ummatun kada kada amma yanzu quraishawa al'umma ce a cikin mu da aka suna da falaloli da yawa ya ishe su falala kasantuwar annabi da cikin ya ishe su falala kasantuwar qur'ani ne musu tura ba ma a fahimta ba ta ne ke kowane bakurai shi ya fi kowa ba a in lissafi za a yi na kabila da kabila to kabila quraisha ta fi kowace kabila amma in lissafi za a yi na daidai da daidai to inna akramakum inda lillahi akramakum domin hatta a ƙorisha akwai arna abu lahab bakwai shi ne gaba da baya abu jahal bakwai shi ne gaba da baya amma yanzu ka haɗa su da sauran musulmai wanda su tun a Allah ya kuɗi ne musu albarka ya musu albishir da wuta da haka Allah ba yana girmama mutum ba ne don kabilarsa yana girmama shi ne don imaninsa to amma akwai kabilar da a cikin ta an fi samun manya domin shawa a ciki aka samu annabi magana ta kare ba inda za ka samu wata kabila da take da irinsa za ka an gama lissafi a cikin ta aka samu abubakar aka samu umar aka samu usman aka samu aliyu kaga an gama lissafi da haka wannan yake nuna ƙurashawa na daban ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake li ila fi quraish wasu malaman suka ce lamun dinna lamun ta'alili ce abin nufi surar ciko ce ta surar baya kila wanda zai tambayi Allah me yasa kai wa ashabul fil abin da kai musu sai ce da ila da kwarai don in haɗa kan kwarai shawa don in girma kwarai shawa don in yi wata baiwa da ajiya a cikin kwarai shawa da aka so su malamai ta fasa amma wadansu malamai suka ce lamun inna lamun ta ajiye kai mamakin kwarai shawa kai lallai kwarai shawa abin mamaki Allah ya yi musu malala gashin dukiya da arziki ba goma sha tara ba shi ne zai ɗauko mana labarin yadda ya yi musu sai ce ila fihim da shi shitani wa sai tun daga haduwar su wajen yin tafiyar rani da kuma bazara domin shawa a tarihi kabila ce wacce take ba zaune gari banza ba ba shi ma zaune ba kabila ce mai kishin neman na kanta a shekara suna yin tafiya sau biyu ta fataucin neman arziki akwai rimlatu shita akwai rimlatu sai shita ana nufin lokacin zafi a sanyi sai ana nufin lokacin abin nan zafi ina fata an gane to kwarai shawo sun kasance suna haɗa kuɗinsu da 'yan kasuwarsu da duk mai son mai tafiyar safara nasu idan aka yi tafiya lokacin rani ba za a sake ba kuma sai lokacin sanyi wannan tafiya suna yin ta ne zuwa sha to haɗuwar kansu da yin wannan tafiyar da suke yi na daga cikin alherin da Allah ya musu don ya gina su gina ta fuskar haɗin kai gina ta fuskar kama kusa ɓangaren tattalin arziki domin da al'ummar da ba su da karfin tattalin arziki za ta zama mabarantiyar al'umma za ta zama baiwar al'umma ga wata da ta tattalin arziki to al'ummar da Allah ya so ya fito da annabi daga ciki ba koma bayan al'umma ba ce ta san zafin kanta ta san neman na kai wanda ya za ku shi kansa maza Allah ya tashi ya gaji wannan tafiya a tarihin da za ka ga an wannan tafiya tafiya da shi tun yana shekara shida aka fara fara kuma wannan tafiya a lokacin suna zuwa ne kafin sham wanda wannan lokaci kasar sham suna da cikin kasashen da suke da tarihi ta fuskar tattalin arziki kamar china lokacin dubai a yanzu to a wancan lokacin sham ita suke fita da wannan tambun na kasuwancin duniya da aka duk wanda zai fita zai ya ce ya je sham ya je safa ya je kasuwanci ya je saruwa ko ya je kai ya da aka wani subhanahu wa ta'ala yi wa koyar shawa babban ni'ima ta yadda ya haɗa kansu kuma ya albarkace su cikin wannan tafiya tafiya to sannan malamai suka ce wani babban kamar mamaki duk da lokacin maguzawa kake amma cikin suka yi wannan kasuwancin suka je suka dawo kowa sai ya fitar da wani kaso na hidimar ka'aba a cikin jarinsa a cikin riba da ya samu tun suna ma za su suke girmama su suke girmama ɗakin wanda yake nuna maka ko da an ce Allah ya zaɓi Qurayshawa amma akwai wani alheri da suka yi maka domin shi Allah duk inda ka ga wata baiwa to akwai wani sirrin ba a wajen ko dai ne baiwar yana da wata alaka ta koyi da Allah wanda ba a sani ba ko iyayenka domin sau da dama za ka zo Allah ya maka wata baiwa asalin baiwa ba ta ka bace ta iyayenka bisa da ka'idar amman jidaru fa kula yukula mai yaki mai filma dinati wa ta ta sakahu da lahuma wa ta abuhuwa da rana da dama za ka ga ƴaƴan suna cin da iyayen wani kuma ya wahala yana neman arziki amma ya mutu bai kudin ba amma sai Allah ya zo ya magarta inda yana da wani alheri da yake yi wani kuma mai arzikin ne kuma Allah ya bar arzikin a gidansa ya ɗansa da jikokin su su gada saboda lokacin da Allah ya wa uban ko kakan arziki ya ne wa Allah wata bauta da Allah yana so sai Allah ya rike masa alƙawari to da ka shawa da kuke gani duk da Allah ya zaɓe su ba zaɓar ciwon da duk da Allah ya karrama su ba bisa ga rashin ƙa'ida bane ka'idar shi ne tun suna maguzawa suna mutunta wa Allah ɗakin ba suna magudawa amma suna aikin alheri suna magudawa duk alhajin da ya zo garin makka su suke ciyar da shi kyauta ba fitin sa daga cikin aka samo sadana aka samo hijaba aka samo fikaya wanda duk raba kansu suka yi wanda ka zama kai da zuri a ku za ku rinka share ba ku ne masa daki wanda kai da zuri a ku za ku rinka ciyar da alhazai kyauta da kudin aljihu har gobe za ka ga suna da wannan da kudin ka zaka tafi Saudi Arabia amma suna banka suna magiya a gasabil ka karba fi da billah ga wani lokacin sun suka rasa da ne karba sabi har da kudi suke hadawa da magiya ka karba ka ci wannan alherin Allah ba zai bar shi ya fara kasa ba za ka yana da shi abin da suke yi suna da sana'a suna neman sakai sannan kuma suna ware wani kaso don hidimta wa ɗakin Allah mai alfarma a lokacin ba suna maguzawa ba lada za su samu a wajen Allah na wannan ba a duniya zai biya su ne wannan karancin da ya mutu da tsare musu garin su shi ya sa Allah yake awalan yasihim anna bi anna haraman aminan wa yatakaffafu an-nas min hawlihim bai ishe su su gane mu musu baiwa ba duk sauran garuruwa ba su turki amma nan su kasan turki sun tarihin maka gari ne wanda babu yin security ko zomo ya shiga maka ya sha ko barawo ya shiga maka ya sha ko ruwa ya shiga maka ruwa ta sha wa man da kalahu kana amin da ka wannan Allah ya biya su a lokacin suna magudawa da wannan amincin da ya mutu amma bayan sun shiga musulunci to kuma Allah zai ba su ladan su har a ranar gobe kiyama ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ila fi rijlata shita'i hadin kan nan nasu na tafiyar zafi da kuma lokacin sanyi mala ƙila ila mu'allaqun bima fi surati qablaha kalmar li'ila yana da alaka da surar da ta gabata min qaulihi tun daga faɗin Allah fa ja'alahum ka asfin ma'kul ubangiji ya kashe mutanen habasha ya sanya su kamar karmamin da dabba ta fita tattaka saboda me li'ila fi quraish قال الزمخشري إمام الزمخشري يتي وهذا بمنزلة التضمين في الشريك وأن شيني أبن ما لمن لا ربتي كفدا game da sha'anin ilimin waka da suna at-tazmin kun wani abu cikin wani abu وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقا لا تصح إلا به shine ka karanta baitin waka na farkon ba zai isar da sako ba sai ka hada da na biyan to kaga kamar anan ne in ka karanta suratu alfil ba ka karanta suratu quraish ba kafan har yanzu bai fito ba zaka dole suna da alaka da juna ubangiji subhanahu wata'ala yake fal ya abudu to lallai ga abin da muke so da quraishawa su su bauta wa rabba hazal bai ubangijin wannan daki me yasa aka yi farin don su zuwa ga daki saboda sun san kimar daki ku bauta wa ubangijin wannan dakin da kuka san tarihinsa da sa a tarihi a wajen su da kakanni to wannan daki kun yadda yana da ubangiji to ubangijin daki shi ya kamata ku bautawa to da haka malamai sun ce wannan shine komai wasa da ake so a isa idan Allah ya maka ni'imar aminci ya maka ni'ima ta wani baiwa to abin da ake so ka yi fice wajen bauta masa sama da kowa yanzu talaka da bai da abincin da zai ci sau uku a rana da alhajin da yake da abincin da zai ci sau uku a rana har ya ajiye bai kamata sallar su ta zama ɗaya ba ba ina nufin adadin sallolin ba a'a asubar su hudu ce a biyu ce a zahar ɗin su hudu ce la'asar ɗin su hudu ce magaribar su hudu ce amma a samu ta alhaji ta bambanta da natsuwa ta bambanta da dogon karatun ta domin in talaka ya yi gajeruwar sura saboda bai koshi ba kai ba ka koshi ko a lahira hisabin ku ba ɗaya bane ba duk yadda Allah ya baka hikima sama da sauri to tambayar da kuma kai ka tsara ka na baka kuɗi na baka ka fi ƙarfin gidan zama ka fi ƙarfin gidan kasuwa har suna kake da shi har kamfani kake da shi ya za a kuma hisabin kai zama daidai da mutum ai wanda ya riga ci zai riga koshi wanda ya riga bacci zai riga tashi ba yadda za a yi zama ci bambam kuma koshi bambam daidai ba zai ba bambam koshi bambam na fata an gani wannan ne abin da Allah ya ke nuna wa Qurayshawa kuma kiyasi ne ga duk wanda aka yi wani ni'ima kun Qurayshawa tun da muka yi muku ni'ima kaza kaza to ku bauta wa Allah ku shiga ne, hisabin da za mu yi muku na daban ne saboda ni'imar da muka yi kuma kai ma da ba kwarai ba kila bahaushe kila inyamuri kila kanuri kila bayani to a cikin al'umma ka Allah ya ware kai maka wata ni'ima ba dai ka fuka ba dan ya kara dora maka nauyi ne da ka sauke maka tambayoyi kuma ka sanye maka tagomashi kuma ka shirya maka tambayoyi bisa ga wannan ni'imomi da ya maka ne ce yace bari abu ne rabba hadal bai su bauta wa ubangijin wannan daki allazi at'amahum min ju' wanda ya ciyar da su daga yunwa mafi girman ni'ima shi ne a cika maka cikinka a cika maka kundinka ko ba ko titi a aljihunka inda cikinka ya koshi da sauki domin a sa'a maka ya fara daya za a dace man tsabbalin kuma aniyar fi sarfi muhafar fi da sarfi inda hukutu ya wuni ne a ta'anna ma fi da sarfi duniya da ya ba ka yiwon da yawa yi gari daga cikin ku lafiyar tsagarau a cikinsa mm-hmm. abincinsa yana nan ko da ya na wuni ne garin su babu wani tashin tashina to ni Allah ya rage mai babu gobe ka bar wa Allah in ya saka gobe ki baka rabo ba tun da ya kawo kai bai baka da yau ya gama ya sallame ka da ka Allah yana nuna wa Quraisha na gama sallama malamai suka ce me ake nufi da Allah ya ciyar da su daga yunwa suka ce saboda manzon Allah ne ya musu mummunan addu'a lokacin da Quraisha suka masa wa annabi lamba sai musu mummuna addu'a sai ce Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sinin Yusuf Allah ka jarabci mutanen Makka da yunwa irin yadda ka jarabci mutanen Annabi Yusuf sai da aka shekara bakwai ba a yi damuna ba a Makka sai da sama ta yi bushe ta zama tana hayaki tana kura a madadin a ga hadari a madadin a ga yi ko a ga ruwa ballanta na wannan lokaci da tafiya ta tafiya daga baya kuma manzo Allah ya yi musu addu'a Allah ya yi musu shi ne sai Allah ya yi musu sai kuma abinci ya kwata shi ne zai Allah tuna musu wannan ni'ima allazi af'amahum min juu ubangijin da ya ciyar da su daga yunwa da ta addabe su wasu malaman sun ce a wannan yunwa an yi ta ne din annabi bai zo duniya ba ba ita ce wannan yunwa da muka faɗa ba daga ce kafin annabi ya zo duniya ƙurai shawa sun gamu da shekaru na fari sun gamu da waɗansu abubuwa na tafiyar rayuwa to daga baya da aka haifi Allah sai Allah ya kware ne musu albarkar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake gina musu wannan ni'ima don su masa bauta da ta kaga wanda yake nuna ni'ima wacce ta kowace ni'ima shine wadatuwar abinci a ko'ina to sannan nima ne biyu wata shi ne a samu a hankali shi ne na ɗauke sarki kuma ya ce wa amanahum min kawo. kuma ya amintar da su daga tsoro amintar da su daga tsoro malamai suka ce shi ne ta hanyar sanya maka ta zama hari Allah ya hana ya fada a maka ya hana a ɗau makami a maka kai tsuntuwa a maka in ba da nufin ciki a wani ka ɗauka yake ce tsuntuwa kaya a maka ba a kare ta dabba farauta a maka ba a harbin saboda Allah so yake gari ne zama cikakken amintaccen gari da aka laraba su lokacin jahiliya sun san wannan da mutum ko wanda ya kashe ubanta ya gani a maka baya faɗa shi sai dai ya bari sai an kusa wace domin haka Allah su hana wa ta'ala ya faɗa inna awwala baitin wuri a lillahi fil ladzi bi makkah mubarakan wa hudal lil alamin fi ayatin bayyinatin maqam ibrahim wa man dakalahu kana kafirai suke ce ma'anar wa man da kana hu kana amina ai wa man da kana hu fa amina duk wanda ya shiga wannan ku dade shi kar ku taba shi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar fatu makka da ya shigo garin makka ya fafaru wata arna dan ya tsarkake makka iya awa ɗaya kadai aka yi haka aka yi operation aka kori duk wanda za a kora yan ta'adda domin larabawa da suka san cewa sun yi wa annabi ta'addanci da yawa sun kashe sahabbai sun zagi Allah sun zagi manzo Allah duk sai suka zo suka dangano suka tare a ka'aba dan su san annabi su suna ka'aba ba zai sa a taba su ba ranar da za a yi fashin maka sai Allah ya ɗauka wannan alfamar ta awa shi ba ka kore amma ya awa ɗaya da aka iya awa ɗaya nan aka shiga aka yi haka fata da su wasu daga cikin su suka je suka makalkale wannan yajin na jikin ka'aba wannan riga aka zo aka gaya wa annabi wani fa yana nan ya makalkale jikin ka'aba ya zami da shi annabi ke kuje ku sare shi awa ɗaya nan ta ramuwa gayyar shi bayan an gama wannan buge-bugen da kore-kore sai manzo Allah ya fito ya tara mutane ce to maka ta koma kamar yadda take Allah ya hada samun ita ne awa ɗaya tak da rana dan kada wani ya zo muku nan gaba ya ce zai yi fada a makka in kun yi masa magana ya ce to ai annabi ma yayi to ku ce da shi in an samu haka Allah ya halata wa annabi ne kai ba bai halata maka ba kuma shi ma annabin na takaitaccen lokaci ne kuma ta riga ta koma yadda take da aka manzo Allah ya ta faɗa maka haramun ce ba a tsiye ta ba a cire ciyawa a cikinta ba a korar dafa farautar ta ba a kaza ba a kaza ba a kaza ya ka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wannan ne ya yan uwa dan yau mana ta hanyar aiko mana farin da sada biyayyen annabawa su ga mutum mutum da haka ma da yi cewa falli abudu ai lima ta kaddama min kinayati lillahi hawa yi bauta saboda abin da Allah ya mutu na ta goma shi na bawa haramin kulawa wa bi quraish da kuma su yan kabilar quraishawa rabba hadha bayt ubangijin wannan dakin dakin ana nufin ka'aba kenan قل انما قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها وله كل شيء الذي اطعمه من جوع وامنه من خوف وكان يصيبه من جمال الكتاب يوم كاتب الكتاب تمت لعدم الزرق لمكه فبدا داء فلم مكه حقوني وفيني وانت خوش كابات الصوره او الخوش يا رب انك لا تابكي وخاف جيش الفيل كما كنت ولدت دجا رندنر جيوعي لتكاوي صحيح وامرهم تعالى sai Allah madaukakin sarki ya kawo musu da abin tsoro kuma ya umarce su duk ibadati lahu da su masa bauta alama al'amar bi alaihi duka da goma shi ni'imomi da ya a gare su min ka daga haka wa yakunu an-nasu tabi'an lahum fil ibadati ni'matan ukhra lahum wa dukkan sauran mutane za su kwaikwaye su wajen yin wannan bauta wacce su Allah subhanahu wata ala ya fara kira zuwa gare ta Allah ya nuna mana gaskiya ba mu bauta ya nuna mana tsaya ba mu da mu kanta fa abin da kuma kaji ne ya Allah ya amana da wannan da kira da yin assalamu alaikum saboda lokaci ya riga ya jan kuma ga yanayi ba za mu amsa tambaya ba amma akwai tambayoyi a madadin haka ga shi muna watan jajibe ko na dabda na jajibe na shiga azumin ramadan in allah ya raya kamar yadda muka saba ko muka yi bara kuma bana ma sha allah za mu maimaita a gidauniyar mu ta arzikala ta mu baki ɗaya ta kowa da kowa kar a ina cewa ta mu wani ya ɗauka a ban da shi har da kai duk waɗanda muke tarayya wajen suka, da waɗanda suke tare da mu a gaba da ma waɗanda suke wasu ƙasashen suke bibiyar mu daɗa misali foundation ta muke ba baki ɗaya mu da cikin abubuwan da muka yi da gudunmawoyin ku a shekarar da ta wuce mun yantar da mutane daga gidajen gyaran hali da tarbiyya bisa ga ka'idar irin mutanen da bashi ya kai su gidan kaso ko dindimu na kuɗi sakamakon kasuwanci waɗanda kuɗi suka karye musu irin waɗannan mukan a zazzaɓo mana wajen su don su zo su yi ibadar azumi da iyalansu wanda wannan yana da shi ayyukan alkhairi da muka yi wasu ni da su ga Allah a kan biya wani bukatun a bara an samu wani bawan Allah da shi kadai ta ne yanda mutum sha daya da kuɗi wajen to kuɗi dubu dari uku da hamsin kuma daga baya wani ya mana alkawarin kusan mutum na jin ko hamsin ne ko mutum haka eh shi din da akan zai bayar da miliyan ɗaya duk wanda tare da ta dubu hamsin hamsin ba a yan toshi to amma an samu yanayi wanda korona ta zo muna tsaka da yin project din to sai gwamnati ta dakatar gaba ɗaya sai aka daina ma karɓar ba shi a gidan kuma gwamnati da kanta ta ce duk wanda kes ɗinsa ma da ya wannan ne kar ma a jira sai an zo fansarsa a fai a tallabe shi saboda cunkoson gidan ana so a rage shi a wancan lokaci to ala ayi ta hali yanzu ma Allah ya sake kawo wannan lokaci kuma za mu sake gobe Allah ya raya za mu zauna da lauyoyinmu da kuma wakilan gidajen akan a sace mana sikirinin na irin irin waɗannan mutane a yanzu a risala muna da kuɗin da akalla ba za su gaza dubu ɗari shida ba a kawo idan haka za mu ga abin da za mu iya sannan muna da program na yin kunun azumi a dai gidajen ga waɗanda Allah bai sa sun za su ba da a wancan shekarar ma da godiya Allah subhanahu wa ta'ala kullum rana muna kai musu kunu ɗauri ɗari biyar da wani bawan Allah ya bamu gero da kuɗin da muka tattara kuma muka kai sukari da sauransu da an samu gero su suke da yawa to za ka ayyar zama muna tuna wa ɗan uwa gabar ta so waɗanda za su iya yin aiki direct to za mu haɗa su da gidan direct su je su ba sharaɗi ba ne idan za ka yi aikin alheri ke ka biyo ta hannun ba sharaɗi ba ne mu je mu yaɗa ko mun san ka ko ba mu san ka ba je ka kai Allah ya haɗa mu alaɗa wanda a wancan shekarar an samu haka da yawa da muke maganar ruwa wasu ma sun ce kar a gaya mana sunan su sun je sun yi musu ayyukan ruwa wannan alhamdulillah in mu ba mu san ka ba Allah ya san ka kuma ba dama ba bukatar sai mun san ka Allah da kai dai shi ya san ka ba za ka bukatar ka biya da ka dai ya uwa wannan kofa har yanzu a buɗe take sakamakon haka ne ma mun faɗa a kawun nan mu kuma mutane ba su kasa a wuya ba har suna tuwo da ke ba kuma duk lokacin da muka karatu a gaba irin wannan mukan faɗi sunayen mutanen da taimakon su ya shiga a saboda su san cewa sakon ya isa kuma mukan faɗa a ƙarshen karatu saboda yawancin su ma daga wata duniya suke turowa ko daga wasu garuruwan don su ji a ƙarshen karatu amma da sakon su ya iso gare ni akwai wani bawan ala a kawon yau ɗinsa shine haruna yusuf ya saka dubu biyu akwai wani bawan Allah sunansa ko account name ɗinsa Muftahu Baban Abdul ya saka dubu ɗaya akwai wani bawan Allah Muhammad Aliyu Ladan ya saka dubu biyar akwai wani bawan Allah Ibrahim Faruk Umar ya saka dubu uku duk wani account name ɗin da ke faɗa wanda muka ga alaƙin ya shigo sannan akwai wani bawan Allah da ya ba da kuɗi kashi wasan satin dubu hudu ta hanyar malam Adam wanda ake kuma tana nan yanzu a samu a kawo dubu hudu da ɗari hudu to da haka shi ma ya san cewa sakonsa ya zo mana kama da isa Allah mu ta take saka kowa da alkhairi Allah mu ta sarki hada mu a cikin ladan ya biya mana dukkanin bukatun mu ya yi mana dukkanin damuwoyin mu ya ubangiji matsalar rashin tsaro da ta addabe mu a wannan kasa Allah kai mana magani Allah wallahi abin da ka mu ba mu iyawa sai ka Allah iya mana da iyawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik